sai littafi na na hudu tariqus salihin ila rabbil alamin za mu tashi a shafi na 225 225 fadlu a atayib alkalam wato falalan zaben maganganu daɗaɗa, idan za ki magana ki zaɓi magana mai daɗi ba sai munanan maganganu ba Matsala ta farko alkalimatu tayyiba sadaqa magana mai daɗi sadaka ne Allah ta'ala Allah mai girma da daukar sa yake cewa a tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim waqfid janahaka haka mu'minin kada ka rika wulki tunaninka kana kallon abin da muka baiwa kafirai na jin daɗin rayuwar duniya kana ta sai a damani ne ke da wannan gidan damani ke da jirgin sama damani ke da kaza ana kallo abubuwa ne na adan duniya an gane ko karka bakin ciki akan wannan sai ce to waqfid janahaka lil mu'minin ka sassauta da kanka ga mu'mini shine mahallin shayi waqfid janahaka lil mu'minin yan uwa musulmai a tausasa wa juna ba maganganu masu zafi ba zage ba haddara an gane da amma annabi wannan magana to dalili ke min babu aula Allah yake cewa wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ga yawa bayi na su faɗi magana mai kyau faɗin magana da kyau ba zagi ba ke magana ce da dada an gane ko domin fa inna shaytana yanzagu bainahum Don shaiɗan yana ziga a tsakaninku za yi faɗin wata magana ke baki faɗin nufin mummuna ba ba shi kike nufi ba amma shaitan sai ya sa ma wancan mummuna kike nufi ina fata muna fahimta inna shaitana kana lil insani aduwwan mubina lalle shaiɗan shi fa bayyanan maki ne ga dan adam malai yace fa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu ya zo cikin bukhari da muslim daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala ce lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce kullu sulama dukkan wata gaba gane ku wato sulama jam'i ne na sil sil kuma gaba yace alaihi sadaqatun kullu yawmi wato wajibi ne ki wa gaba ki sadaka kowace rana gane ku sai yanzu annabi zai har karanto mana wasu nau'ukan ayyuka na sadaka yace yuinun rajula fi dabbatihi taimaki dab mutum kan dabbar sa misali ya hauta ko ya sauko kanta wannan sadaka ne ko hamiluhu alaiha aw yarfa alaiha ki daga shi ya hauko ki sauke shi ko ya daura kayansa ko ya sauke kayan shi da yarfa alaiha ahu sadaqatun sadaka ne wal kalimatu tayyiba yin magana mai dadi shine mahallin shahid shi ma wa kullu khutwatin yamshiha ila salati saraka wato da dukkan wani taku da zaki zuwa sallah ko zuwa masallaci saraka ne wadalla at-tariq sadaka wato nuna hanya shi ma sadaka ne wani ya ce da Allah ina ne hanyar wuri kaza sai ki nuna masa kin yi sadaka an fahimta matsala ta biyu al-mu'minu la yaqulu illa khair shi mumini baya faɗin komai sai alkhairi a fi sahihaini ya zo cikin bukari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi annabi alaihi salatu wassalam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yukrim dayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar tashi alkiyama ya girmama bukunsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar tashi alkiyama falyasil rahimahu ya sanar da zumuncinsa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama falyaqul khairan aw liyasmut fa alkhairi ko ya shiru wannan shine mahallin shayi fadin alkhairin ko yin shiru duk sanda zaki magana kika san maganar nan za ta ran wani ko wata to ki ta kawai shi fa alkhairi ina fata muna fahimta matsala ta uku aibul kalami min asbab dukhulil janna da da zance ki magana mai kyau a daga cikin dalilin shiga aljanna rawa ahmad wa qala al-albani sahihun li ghayrihi imam ahmad ya ruwaito hadisi kuma imam al-albani yace hadisi ne wato sahihun li ghayrihi yace an abdullahi ibn amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle annabi alaihi salatu wassalam yace inna fil jannati ghurfatan lalle a aljanna akwai wani daki yura zahiruha min batniha ana ganin wajen daki ta cikin dakin batinuha min zahiriha ana kuma ganin cikin dakin ta wajen dakin faƙala abu musa al'ash'ari sai abu musa al'ash'ari ya ce liman hiya ya rasulallah wannan ɗaki nawa ne ne a aljanna ƙala sai annabi ya ce liman alanal kalam ɗaki ne allah ya tattala ga wanda ya tausa zance ya faɗi magana mai taushi bai yarda da bakan magana ba ko zagi wa ama ta'ama ya kuma ciyar da abinci wa bata lillahi ƙa'iman, ya kwana tsaye wurin bukar Allah wannan sun niyam a lokacin da mutane suke bacci matsala ta hudu kibul kalami min asbabin najati minan na wato dada da zance na ɗaya daga cikin dalilin tsira da rabuta da ba rabuta zamu ce ba tsira daga wuta kawai ko sayi haini ya tabbata cikin bukari da musulun a ali ibn hatim daga Aliyu ibn hatim kun gane wannan sahabin aiko? ko sannan hatim tsayi ne wannan da ya zo shi ali shi ya taba tambaya annaba akan matsayin hatim din da shi hatim annabi ya ce yana wuta babanka yana wuta dan shi ya baci bai ji daɗi ba annabi ya ce dawo da babana da babanka suna wuta ina nufin baban shi Abu Talib ba baban shi Abdullahi ba fa na sha muku bayani akan wannan magana saboda kada ku zo ku ce baban annabi yana wuta su ya ahlul fatara ne ya ahlul fatara kuma Allah ne ya san dan aljanna ya san dan wuta a cikin shi kenan so shi a cikin nan aka ruwaito a gare shi yace qala sallallahu annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu babu wani a cikin ku face sai ubangijinsa ya kalli magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman babu mai tarjama wato kafinta tsakanin da ubangijinsa yanzuru aymana minhu wannan dan adam din sai ya duba bangaren sa na dama a gaban Allah fala yara illa ma qaddama ba abinda zai gani sai ayyukan da ya aikata min amalihi na ayyukansa wa yanzuru ash'ama minhu ya duba hagunsa fala yara illa ma qaddama ba abin da zai gani sai abin da ya gabatar wa yanzuru baina yadihi ya duba gabansa kuma ba abin da zai gani fala yara illa nara tilqa wajhihi wuce kawai zai gani a gabansa iya ganinsa annabi ya ce fattaqun nara ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi kamratin ko da da tsagin dino ne kar ku aikata abin da zai kai ku wuta ko ku aikata abin da zai kai ku aljanna ko da da tsagin dino ne ina fata mun fahimta sai ya ce fa mallam ya ji wanda bai samu tsagin dabinan ba an gane ku wannan tsibarar ta karshe, malamai da suka ce suka ce to a ce annabi yana magana ne a wajen aiki ina fata an fahimci wannan ma'ana ki ta aikin alkhairi ko da ki sadaka da rabin dabino sai ki ce kai wannan rabin dabinon ma ko na bada shi me zai magani labarin cin yaguna kawai a karki raina ko rabin dabino ne ye. an fahimta to sai ce fa lam ya ji wanda bai samu rabin binan kuma mai zai sana bai ce fa bi kalimatin ba ko da da magana ne mai dali an yi buga zigira salamu alaikum ya ko dan tsanzo iya kaza kaza kaza iya yunwa ba ta da hankali ko wane ne wane ne sai ki ce ya hakuri dan malam Shi kenan kun ga magana ta ba ko kin samu ladan sadaka kina fata muna fahimta amma idan kina da abin da zaki bashi ba shi kenan sai ki bashi ko da rabin dabinan ne kike raina Allah ya shirya da mu sai littafin mu na ƙarshe